محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد البلاغة الواضحة البيان والمعاني والبديع تعليف علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله تبارك وتعالى idan ba manta ba muna cikin bayani dangane da misali na al-iktibas za mu ci gaba daga inda malaman suke cewa wa kataba alqadi alfadil fi raddi ala risala wani alkali ya rubuta jawabi akan wata wasiƙa da aka haiko ya ce wa rada alal khadimi alkitabul karimu fa shakara ya bijiro a bisa mai hidima littafi mai daraja sai ya gode su a wajensu littafi mai daraja ko takarda mai daraja wanda aka buga stamp fa ku saboda haka sai ya gode saboda an girmama shi wa qarrabahu najiya kuma ya kusantar da shi a matsayin abokin ganawa kasan za a kusantar da abu a matsayin abokin ganawa to kana zo ka koma gefe kenan saboda haka ya koma gefe ya rike takardar yana karantawa a natse kun ga wannan iktibasi ne wa qarrabahu najiya nabiyar din ne yace annaji allazi tusaru wa ma'ana qarrabahu najiya ja'alahu munajiya ya mayar da wasikan ko takardar da aka aiko masa a matsayin abokiyar ganawa wa rafa'ahu makanan aliyya kuma ya daukaki takaddan a wuri madaukake kaza wannan ma iktibasi ne wa ada alaihi Asarar shababi saboda ya mayar masa da zamanin samartaka yace wa kad balaga min al-kibri itiya alhali kuma ya kai matuka wajen tsufa tukuf-tukuf. amma da takaddanta zo kawai sai ya tuna lokacin samartaka to idan ka duba za ka ga akwai iktibasi har guda uku ko idan kun duba za ku ga akwai iktibasi har guda uku na farko wa na jiya sai dai akwai dan canji a ciki wa na jiya wa hu makanan aliyya mai ayanta ce kun ga shi yasa yasa wa hu daban saboda an yi canji na'am makanan aliyya وعاد عليه اثر الشباب وقد بلغ من الكبر اتيا نما كونغا akwai تشنجي وقد بلغت من الكبر اتيا تو هكا دي لمبا ta shida a ƙasa مصدر ات الشيء اذا كبر وولى idan tsoho ya girma har ya juya baya ya fara ba da juya baya wa duniya wato ya fara shiga rudu shine itiya Eh. wa qala fi hammami az-zahid kuma yace dangane da hammam az-zajil ita ce wato kaman kurciya ko tattabara ko hasbiya eh, an fi amfani da hasbiya ko kuma tattabara azajil wanda take mai eh, wanda ake tura su da sako suna da gurnani suna kuka irin nasu wakar kadat an takuna min almala'ikati ce kai ai ta yi kusa ta zamo kamar cikin mala'iku suke eh, waɗannan tsuntsayen ce fa zane ta fi harika'u idan aka rataya musu wasiku. Rika'u takaddu na rubutu eh, takaddu na rubutu lamba ta bakwai ni kaciya na ullikaciya naqi harasa'il irin wasikun da ake ɗora musu ana nufin tsuntsayen da suke kai wasiku eh, ana amfani da hazbiya ko kurciya a wacce lokaci to ana rataya musu waɗannan takaddun akwai training din daman da ake musu in ana son a tura su akwai isharar da an gwada musu kan gane inda za su kai sarat a lokacin sai su zama ule a jinihatin masna wasu lasa wa ruba'a yadda kasan suna da fuffuke ma'abuta fuffuke biyu ko uku uku ko hurhudu gurgudan saurinsu saboda haka za ta tashi da fuffukenta to gurgudan sauri tun da dama ai mala'iku da farko ba an ambaci mala'iku ba uli a jini hatin wasu lasawaru ba a yanzu da fil khalqi ma yaka to shine kotun din wannan kuma fuffuke na mala'iku yana gwada matsayinsu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na'am wannan iktibasi ne sai rabia na hudu wa min kitabin daga cikin wani littafi wani rubutu li muhyiddin zahir ga muhyiddin zahir wane ne muhyiddin Ya yace kana min a'zamil kuttabil muqaddimin yana daga cikin wato marubuta magabata fi daulatil mamalik gaba-gaba suke a daula na almamalik wa yamtazu bi bara'a fi kitabati dawawin fi zalika wato wato rubutunsa yana bambanta da kwarewa wajen rubutu amma na diwani shine wannan filoli da ainihin report da record kusan wanda suke da ilimin wannan akwai yadda ake rubutawa kamar yadda rubutun wasiƙa da bambanci to haka ma rubutun report da ainihin record sai zalika lasar guli da sana an haife shi a shekara ta 620 na hijiriya shekara ta 620 hijira wato fiye sana allah ya karbi ransa a shekara ta 692 kun yana da shekara nawa kenan yana da shekara wajen saba'in da biyu a duniya ya kwana biyu ya ce la'adimatin daulatu bi da su yufihe allati ya rabi hallazi na kazabu alallah wujuhuhun musuwadda la'adimatin daulatu ya ce kada Allah ya sa daula ta rasa bi da su yufihe fararen takubbansa takubba a zare wato takubban da aka zazzare su domin aje jihadi a waje wajen yaƙi abin da yake nufi kenan ran da duk aka wayi gari aka ce babu irin wannan shugaba mai zare takubbansa to akwai matsala shi yake addu'a kun san a can bayan mun karanta la adimati ad-dawlatu bi da suyufihi allati fararen takubbansa waɗanda ya rabi halladina kazabu alallah wanda idan ya zare su da su yake ganin waɗanda suka yi ƙarya wa Allah wujuhuhum muswadda fiskokinsu bakake ne kun ga wannan akwai istiyara ciki domin ya zare ta kubban aka zazzare ta kubban to waje zai haske to hasken nan da ya yi shi ne yake bambanta masa kafirai da wanda ba kafirai fiskokinsu bakake sai sa yi kotun din wancan amma kuma akwai gyara a ciki yara bi ka kazabu alallah eh, yara bi ha wani lokaci su suna sa mana abin nan din da gaba yara ha bai daga cikin aya الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة الذين كذبوا على الله وجوههم Menene wannan a can mun yi ijaz ya kamata a ce wa wujuhuhum muswadda ba kawo ba yana jin kun fara mantawa an sha ruwan azumi da yawa akai na'am wa qala sahib asahib ya ce wane ne asahib wazirun wani babban waziri ne sakartare ne eh, galaba alaihi al'adab wanda adab ya rinjaye shi wato su suna amfani da kalmomi in kun lura za ku ga masu waɗannan masu waɗannan takardu ko waɗanda suka rubuta wannan littafi suna amfani da waɗansu kalmomi yadda malaman udaba suke rubutu kamar galaba alaihi al'adabu ai yaba masu ne maimakon ya ce maka adibin ko mahir ko bare to yana son ya canza maka da wata kalma to wannan shine yake koya wa mutum yadda ake rubutu kar ka dauki siga guda daya ba kamar rubutun wasiƙa ba da koya maka a firamare eh ka ce bayan dubun gaisuwa da fatan kuna lafiya kamar yadda muke lafiya Allah ya sa haka amin summa amin ina kyauta zaton rubutun da wasiƙun abin da aka koya mana kenan wannan mun rubuta shi ya fi abin da aka abin nan ya fi abin da ya fi ko da yake ina ganin rubutun yanzu ma mutane da yawa duk yan rudu ne wani za ka gama yana secondary school ka sake rubuta wasika ma bai san yadda zai rubuta ba da hausa eh, mutum sai gani shi da sa amma kuma dolo ne okay wazirin galaba alaihi al'adabu wato adabu ya rinjaye shi ainihin fakana min nawadir daha kun ji wani yabo yana daga cikin ɗaiɗaiku na zamani wanda ba kasafai ake samu ba shine nawadir daha ɗaiɗaiku na zamani ba kasafai ake samun su ba ta ina ilman wajen ilimi wa fadlan da daraja wa tadbiran da tsara al'amura ya iya administration na abuwa guda uku mai matsayinsu a cikin nahu. tamayiz ya bai kamata ku zai makuna tunani ba sai ka laga ka kalli silin zakin jarabawa ne sai ba sai ka kalli silin ba istaudarahu mu'ayyidu daula bunu bawai mu'ayyidu daula bin bawai shine ya nada shi a dailami wato ya nada shi ya baki matsayin sakartare shine waziri ya ba shi matsayin wazirce eh, ya ba shi matsayin wazirce wa shi'iruhu azbun waƙoƙinsa suna da daɗi kuma suna da sauƙi waƙoƙinsa suna da daɗi kuma suna da sauƙi wa tauqi'atuhu comment dinsa shine tauqi'at comment din da yake yi irin militin din nan da yake magana ayatul ibda'i fil insha aya ce wajen kwarewa a rubutun insha'i a rubutun pro wato fiye sana Allah ya karbi ransa a shekara ta 385 hijiriya kun ga daɗin wannan littafi yana tafiya tare da bayani na marubuta to ko project kake rubutawa ko takarda kake rubutawa haka ake so saboda duk wanda bai san mutumin da ya yace kaza ba ko ake magana a kansa ba ga tarihinsa ta kai a ƙasa abinda yace aqulu wa qad ra'aytu laha sahaban min al muqbilatan alaina وقد سخت رواديها بحطل حوالينا الصدود ولا علينا faƙulu ya ce yana faɗawa wa ƙadar aitula ha sahaba ya ce na ga girgije min alhijirani da tsakar rana na hango girgije makubilatan alaina tana fuskanta gare mu wato da alaman za a zuwa yi ruwa wa kasakat gawadiha bi hatlin hakika ruwan girgijenta shine gawadiha amma mafiya yawa irin wannan kamar ruwan safe shi ake nufi kusan ruwan da aka yi shi da daddare zuwa safe ya fi yawa ruwan safe ake nufi bi hatsalin ya sauka mana saukar ruwan sama ruwan saman da ya sauka shi ne yace ya ce saboda tsaban yawansa saboda tsaban yawansa suka ce hawa alaina sududu wala alaina ruwan nan ka sauka a gefenmu ba a kanmu ba to kun ga yayi kotin din abin da ke cikin hadisi ne menene annabi ya faɗa a cikin hadisi hawalaina wala alaina Allahumma hawalaina wala alaina kaga yace hawalaina sududu wala alaina magani wannan shi ake kira sa iktibasi daga cikin hadisi Oke lamba ta goma sahal mataru Eh, sai dai abin da ninawa ya ce sahat amma yana ganin sahat ne wannan digon kuskure ne haka na karanta saha saha da sinun zuba da yawa to kaga kuma sai ya saka digo to kaga digon nan kuskure ne eh. wa ga sahat ha shine nake magana sahal matsaru sala wal gawadi asabu tankau sabahan jam'u gadiya girgijen safe wal hatal tataba al mataru wa sailanu yadda ruwa zai tafiya ita ruwa kamar da bakin kwarya ya kulu ja'at sahabuhu bi matsarin mutafabi yana nufin cewa wato girgijen ya zo da ruwa wannan a bayan wannan wannan a bayan wannan to idan tun jiya ne ya gani da rana ya hango girgijen an fara ruwa da yamma kenan an yi da daddare an yi da tsakan dare an yi da asuba an yi da safe ai kaga dole ya ce hawa laina asududu wala alaina kuma a na shida ya ce rubba bakilin laura'a sa'ilan lazannahu ru'ba rasulal manun la tatma'u fi nadri min nailihi haihata haihata lima tu'adun nan kuma ya kawo aya ya ce rubba bakilin sau da dama marowaci a sa'ilan idan ya ga roƙo da la hu zai tsammanin ru'uban saboda tsaban tsoro rasulul manun sai ya dauka mala'ikan mutuwa ne mai daukar rai ne zai tsammanin manzo ne mai daukar rai ya ce latar ma'ufin naziri min nailihi ya ce ku yi kwaɗayi komi kakin abinda za ku ku kwaɗayin samun komi kakin menene a wajen marowaci ya ce haihata haihata limatu wa duna in ma alkawari yake muku to wallahi faufau faufau in ne marwaci ne ektibati kenan to ektibis al-ayatil al'atiya al-atiya ma ijadatil iktibasi wa ihkami yanzu ga ektibati zai kawo mana misalai muna son mutum ya hada ektibati to amma wannan ba gaskiya sai an ji an zauna kenan inna akramakum indallahi atqakum wala ya yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la lamun? wala yunabbi'uka mithlu khabir da kuma innamal mu'minuna ikhwa ya kawo guda biyar kamar yadda yake a ƙasa ya ce sob ibaratin takatabisu fi kullum min ha hadisa min al sharifa al-atiya ma al-inaya bi husni wad'iha in ka zo za ka tsaga to ka yi mai kyau kullu ma'arufin sadaka idza lam tasahi fasna ma shita az-zulmu zulumatun yawm al-qiyama al-arwahu junudun mujannada ya kawo mana ayoyi ya kawo mana hadisai yana son mu yi iktibasi to kaga sai an zauna na biyar na hudu rabi'an kenan ishara qawl ibn rumi fil hijab wa bayyin husn al-iktibas fihi wannan yana da kyau mu abin nan ibinin rumi ne ya zo ya aibanta wani saboda tsabar ruwansa, sai kuma ya hada da ayon kur'ani eh me yake yake la in aqta'tu fi madhi kama aqta'ta fi man'i zaltu anzaltu hajati biwadin ghairi zai zar'in ta yi ina sa su fi madhika ina yi kuskure wajen yabonka don na yi ta yaba maka na zuga maka na zuga ka ina tsammanin zan samu kuɗi mai yawa sai mutane suka ce ha ha a shi kai baka san shi ba ne kala bata lokacin ka ya kayi kuskure yabon nan inda ka yi shi ba daidai ba ne ya ce to ni in na yi kuskure wajen yabonka da ina aktatu fi madahi kama ta fi man'i ce to kai da ka hana ni kamar ruwa ba kai kukure ba tunda dama halinka ne yace ai ni ban sani bane zalto anzaltu hajati ashe na saukar da bukata da da roƙona biwadin gairi zizar in awadin da babu shuka a bushe ke wajen wato dama wannan shine kaman habaici ne da zagi eh to amma malamai a nan sai suka ce to tun da yadda ya dauko tun da ba iskanci ne amma dai kamar ya faɗi eh, Allah ya ambaci cewa annabi Ibrahim ya so da abin nan nasa wajin gairi zai zarin inda baitul muharram ربنا ليقيموا الصلاة فجعل minan nasi tawi ilayhim ko warzuquhum من الثمرات to shi kuma sai yanko bi wajin gairi zai zarin waje ne mai wahalar sha'ani to ya sifanta wannan mutum da inda yake zaune saboda tsabar ruwa bi wajin gairi zai zarin to shi yasa lokacin ana karanta wannan da daɗi eh, yana koya wa mutum abin da sai dai a yi taka zanzan kana je a yi zarbabiya kuma a yi amfani da aya inda ba ta dace ba ko hadisin annabi inda bai dace ba sai a sajau menene saja utawa fukul fasilatai ne fil harfil akhir wajen kwama kwama shine ne wajen kwama kwama wajen shaula shaula ya kasance sun yi daidai wa daida a harafin ƙarshe wa abdalluhu wanda ya fi muhimmanci ma ta sa wa fikirahu ko fikirahu wanda me wanda wato yanke-yankensa ya daidai wa daida idan ka yi gaba guda uku ne ya kasance duk ƙarshen gaɓoɓin nan harafin iri ɗaya ne yawan harufan iri ɗaya ne ina fata an gane wannan bai tsawo fiye da wannan ba to amma sai wanda suka kware ne za su yi yin haka eh. misali wannan yana da sauki sosai shi yasa za mu karanta kala sallallahu alaihi wa alaihi wasallama annabi ya ce allahumma ati mumfikan khalafa wa ati mumfikan talafa sai dai a ka'ida duk inda a kawo sajau ba a karasa wasalin a fada allahumma ati mumfikan khalafan inda ba koyar da yara kake yi ba khalafa sai dai a tsaya haka wa'ati mumfikan talafa ya Allah ka bada mai bayarwa mayewa ka bada mai riƙewa talafa in kun duba za ku ga Allahumma shi na farko ka ajiye shi fi na biyu ma a'ati mumfikan wannan mumfikan halafan talafan kaga daidai wa daida amma wannan darasi namu babban muhimmancinsa shine wajen halafan da talafa saboda sun kare da harafi iri daya kagayen kur'ani suna da wannan da yawa sai dai ana cikin tafiya ana cikin tafiya sai ga wata aya ta shiga ita kuma ta saba domin a gwada maka alkur'ani ba wai sajawun yake koyarwa ba eh. fakala arabiyun zahaba ibn hisail wani balarabin kauye ruwan sama ya tafi da ɗansa yace Allahumma in kunta kad ablait fa innaka talama kad afayit Allahumma in kunta kad ablaita fa ka talama qad afaita yace ya ubangiji in kunta kad ablaita idan ya kasance ka jarrabe ni to fa innaka talama qad afaita yi sau da dama kana bani lafiya zai shiga rikici sau ɗari kana fitar da ni don ɗana ya tafi ai bai kamata in yi bakin ciki in shiga damuwa ba Eh, wannan yana gwada rayuwa ke idan wani lokaci abin bacin rai ya zo maka to ka tuna kuma abin farin ciki ya zo maka da yawa kun ga kan ablaita kan afaita sannan sai na uku alhurru iza wa'ada wafa wa iza a'ana kafa wa iza malaka afa da da kake gari idan yayi alkawari yana cikawa wa iza a'ana kafa kuma in zai yi taimako yakan yi taimako ne da a ah, to yanzu kamar misali wani ne ya zo ya maka bayani abinda yake nema dubu biyar yake nema kuma tsakani da Allah yana neman wannan dubu biyar din nan ya shiga cikin damuwa kuma kai kana da shi kuma ka san da gaske ke ba irin cuwa-cuwa irin mutanen yanzu ba sai ga mutum ya zo yana neman dubu biyar amma yana rike da wayan dubu saba'in kai kuma kana rike da wayan dubu talatin da biyar a yana neman taimako ya za ka yi ka taimaka masa gaskiya in ka bincika sai ka samu karya ne in ka ba shi dubu biyar din zai je ya sayi katin naira dubu biyu kai ko gaba ɗaya sai a yi wata uku kana karban albashi ba ka sa katin dubu biyu lokaci guda ba haka ne ka gani amma in mutum ya zo da damuwa ka tabbatar yana da wannan damuwa kuma in ka taimaka masa zai tasiri kuma kana da halin ka taimaka masa in ya zai nemi dubu biyar jin ka baki dubu biyar ko ka baki goma ka ce ka je ka yi wannan kuma ka sake to shi da haka yake to amma mafi yawa mutane yanzu zai ga wani ya zai matsa maka ma ya maka yana sai ka baki dubu daya ka kai dubu ɗayan nan da ka ba za ka ce don ka rabu da shi lafiya ne wato ko Allah kare ka lada ma tun da ya dame ka je je wasu za ka ga babu daɗi yi irin wannan ya ba daɗi wa idza malaka afa shi kuma ɗa idan ya mallaka ya yayi ke yi ka yi ta masa ziya sai zai samu dama a kanka ya ce Allah sarki yi na ga dama sai in kashe ka ko na ga dama sai in taka ka amma ni ba zan yi haka ba kai kuma ka tuba to kaga a shi ne yake yin haka amma um, ina ganin mutane yanzu suna da wuyan sha'ani in ya taka karan da ka zamu kai ba ka taka shi dun ba ga ba zai dauki darasi ba eh, ba zai dauki darasi ba inda ya yi ihu da yawa sai ka danna ga kafa ka sake taka in ka ya ihu da yawa zai kara sa kaɗan daga gaba Allah ya kyauta to idan kun duba za ku ga ƙarshen wafa kafa da afa fa'un da alifin wannan shi ake kiransa sajal albahas almisalai ta'ammalta ulaye ne, idan kan lura da misalai guda biyu na farko kullum min huma za ka samu kowane murakkaban wato an dora shi min fikrataini ne. daga ainihin fakara guda biyu daidai wa daida fil akhir a wajen harafi na karshe wai za ta ammalta misalar salis idan kan lura da misali na uku wajattahu za ka samu marakaban. shi kuma an dora shi min aktara min ta ne ya fi fikira guda biyu ko fakara guda biyu mutamatsilatai ne kuma sun yi kama da juna filharfil akhir ya idan wajen harafi na karshe har ila yau bai san ma hazan ana kiran wannan nau'i na magana saja'an ana kiransa saja wa tusamma alkalima al'akhira min kulle taqra fasila kuma ana wato ana kiran kalma ta ƙarshe a cikin kowace fakara ana kiranta fasila wato sakkanul fasila da'iman fi nasri lil waqf eh, shine haka ne sun kullun ana daure ta in zaka tsaya to ka daure amma da yake wannan kun ga daman alif ne baya da wasali wafa kafa afa amma a can baya kat ablai fa innaka talama kat afai wancan ma faduwa ne faduwa za zaka tsaya shi ma takaita shi kake yi wa abdalu saja'i mafificin saja mata sawat shi shine wanda fakara fakara nasa paragraph shine fakara Eh. amma kun san su a larabci in aka ce paragraph ana nufin kawai kalma daya biyu uku da za ka yi kwama kwama kwama kwama shi yasa a wajen rubutu mu punctuation yake da muhimmanci kwarai da gaske punctuation amma mutum ya ta rubutu babu kwama babu full stop babu exclamation mark babu question mark yanzu ka duba ka gani yadda za ka ga waɗansu suna rubuta text ɗinsu ko ne text message wajen tambaya ne ba zai in ba ka sa alaman tambaya ba ba zai yiwu ba to shi yasa wanda duk suka zo rubuta project sai mun tilasta su sun yi wannan ba haka ba wallahi sai dai ka je ka sake kai ta tafiya kana komawa kar ka dauki rubutun da za ka rinka yi a cikin wayanka ka rinka implementing a wajen academic rubutu ba daidai bane eh ko kuma a ce misali yuwar yuwar sai sa ur eh, for you sai sa for da you wannan ya soke maka za a yi wannan rubutun chat ne na abin nan eh sai ka sa for you ka sa for da you in ka sa for you to sai na sa ka zo har hudu sai ka dawo waje na <laughs> eh na'am wala yusanu sajo illa izaka na rasina tarke wato saja baya zama wa mai kyau sai idan ya kasance tarkibinsa amma neke saliman min takallo kuma ya kubuta daga wahala haliyan min takrari fi gairi fa'ida kubutacce ne daga yawan maimaita kalma ba tare da fa'ida ba kamar ra'aita fil amsila kamar yadda muka kawo a misali saboda haka ba a san kalma guda kai ta maimaita ta babu daɗi alqaida القائدة السجع توافق الفاصلتين في الحرف الأخير سجعي كيني أسامو فاصلة فاصلة kwama kwama maganan da yake akwai kwama kwama wato guda biyu su yi kama a harafi na karshe guda biyu ko guda uku ko guda hudu wa afdaluhu ma tafawat fiqruhu amma wanda yafi shine wanda fikiransa faƙara ɗinsa suka daidaita saboda haka in kai guda biyu harafi iri daya guda biyu harafi iri daya guda biyu harafi to wannan shine sajau kamar yadda zaka iya yin uku ko hudu harufa iri daya saboda haka in kai guda biyu harafi iri daya sai kuma ka sake canzawa to wancan in kai guda biyu shikenan guda daya ne kuma to wannan na baki ne da sajau wannan kuma babu to tamrinan wannan shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk